Sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai daidai karfe biyar da minti talatin a nan ya mai Masu sauraro Asma na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji cewa mambobin hukumar sadarwa CSC na ɗaukar horo a wannan mako a nan Yamai domin ƙara sanin makamar aiki wato a wannan lokaci na watsa shirye-shiryen kafafen yada labarai ta na'urar zamani za ku ji bayanin shugaban CSC Dr. Sani Kabir. An soma taron muhawara na Afirka kan shirin fina-finai da ake kira dokimantar a cibiyar raya al'adu jan Jihar da ke nan Yamai. Za mu ji abubuwan da taron ya kumsa. batun horar da matasa dangane da ayyukan hannu musamman a birnin gaure da murid da masu horon ke ci a kansa ne rahoton musamman na yau ya mai da hankali mambobin hukumar sadarwa csc na ɗaukar wani horo na mako ɗaya a nan ya mai kan batun dokoki da ma'aikatu na sadarwa ta hanyar rediyo da talabijin a wannan zamani na watsar da shirye-shirye ta na'urar zamani taron horon na gudana tare da halartar mataimakin shugaban hukumar sadarwa ta burkina faso da ke tare da rakiyar sauran abokan aikinsa shugaban hukumar csc ta nijar dr sani kabir ya ce manufar hakan shine shiryar da mambobin hukumar domin su iya kula sosai a wannan lokaci na kama wato na komawa kan na'urar zamani wajen watsa shirye-shiryen kafafen yada labarai sabbin kayan aiki da suka hito na zamani wannan kama sauyin yanayi da ake zance yana tare da tsari da dama tsarin da ya kunsa shine akwai ta fannin dokoki akwai dokokin tahiyar da aikin jarida musamman wajen wallafawa na talabijin da rediyo da ya kamata a musu gyaran huska su ta da daidai sabon tsari akwai kuma su kansu ma'aikata ma'aikata wanda suke yin wannan aiki ya kamata a ce akwai tsarin da ya kamata a yi wanda za su tahiyar da juna to wannan tsare-tsare hukumar sadarwa tana da nata yauni a tahiyar da shi Yaunin yauninta shine na tsare dokokin na ganin wannan sabon yanayi an shige shi daidai za a horar da kwansaye hukumar sadarwa don su san su kansu a matsayin su na ma'aikata mai na yauni ne ya rataya a wuyansu wato kun sari mamman kenan wani mamba na hukumar sadarwa wato ba dr kabir sani shugaban hukumar ba domin fuskantar matsalar taɓarɓarewar ilimi wato ɗalibai a Nijar ma'aikatar ministan ilimin kananan makarantu ta bulo da wani shiri wanda aka fara gwajin sa a makarantu tun cikin watan Oktobar da ya gabata. Habibu Munkala shugaban makarantar madrasa ta gudal a jihar Yamai ya bayyana cewa tuni aka samu sauyi sosai. Mun fara daga baƙaƙe kalmomi da shaidara da larabci ko da faransanci daga ajin CMD zuwa CP mun riƙe ɗalibai daga ABCD bayan ABCD ba bebu baƙaƙe bayan baƙaƙen haɗa baƙaƙe ph kamar phf dalibai da dama ba su san ko ph ita ce f ba sun gano haka ne a cikin mayan azuzuwa mun ji daɗin haka musamman ma a cikin mayan azuzuwa domin a nan ne ake da matsala yaron da ya yi shekara biyar ko shida kan tebur bai iya karanta jimla guda ba abu ne mai muni gaskiya mun lura da kyautatuwar abu ara aiki kan karatu da rubutawa dole ne sai an yi watsi da wasu maudu ai har zuwa watanni shida kenan daga disamba za mu shiga cikin dukkan maudu'ai amma a yanzu mun bar karanta fasalin ƙasa da tarihi Ƙungiyar Tarayyar Turai ta sha albashin yaƙi da musgunawa mata inda take halartar wani kamfe na kwanaki goma sha shida na ayyukan yaƙi da musgunawa ɗiya mata a cewar wata sanarwar Ƙungiyar Tarayyar Turan. Yaƙi da nuna wariya da kuma musgunawa mata da yara mata na ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da tarayyar turai ta fi mai da hankali a kansu tun lokacin bayyanar da dokokin 'yancin ɗan adam na duniya tarayyar turai ta cika wani alkawali ta hanyar tallafawa furoje-furoje na kudade kamar asusun turai na ci gaba da bunƙasa demokradiyya da kuma wasu tallafin kudade da ke ake zubawa kai tsaye a baitulmanin ƙasa domin sha'anin ilimi kiwon lahiya ayyukan yi ci gaban karkara da dai sauransu. domin rigakafi da rikici tsakanin manoma da makiyaya a bana hukumomin karamar hukumar dogon kirya da ke arewacin departama din dogon dutse a jihar doso sun gudanar da shirye-shiryen waye kan bangarorin guda biyu mamman turba magajin garin dogon dutse ya bayyana cewa kamata ya yi zama tare tsakanin manoma da makiyaya ya kasance cikin kwanciyar hankali Akwai makiyaya da dama na wasu yankuna da ma na jihar Tawa da ke zuwa wajenmu su zauna domin su yi kiwo a lokacin damana. Sau da dama hakan na haifar muna da ƙananan matsaloli. Amma mun gode wa Allah kawo yanzu ba a samu mummunan matsala ba tsakanin makiyaya da manoman domin muna wayar da kan makiyayan da manoma akai-akai yayin da muke tattara su mu bayyana musu cewa ya kamata su zauna tare cikin kwanciyar hankali kenan kowa ya kawo nashi kokari domin mu wuce wannan lokaci ba tare da matsala ba gaskiya ne a wannan lokaci na girbar amfanin gona makiyaya kan yi kokarin sabkowa tun lokaci bai kai ba amma tare da taimakon jami'an tsaro masu sintiri muna samun nasarar shawo kan lamarin da yammacin asabar da ta gabata ne wasu mutane suka kai wa wani dan kasuwa hari a wani wuri na ikirisata da ke garin sadore mai nisan kilomitoci 28 da garin sayi dan kasuwar da aka kai ma hari haruna umaru ya yi wa wakilinmu na sayi shabu mamudu karin bayani bikin aigono kinere a jiya da daddare ina gaban shago na wajen karfe takwas a lokacin da nake harama tafiya tsallar lisha sai wani ya zo ya tsaya gaban shago na kamar zai sayi kaya ba daɗe ba sai ga wani ya zo sanye da kakin soja ya tsaya gabana ya nuna min bakin bindiga ya kira sunana na cewa idan ban bashi duka kuɗin da yake gare ni ba to zai harbe ni sai na samu sa'ar bige hannunsa sai bindiga bindiga ta faɗi nan take na barka ihu na cewa barawo ya yi kokarin ya kai da bindigar amma sai na riga shi nan take jama'a suka kawo ɗauki su hudu ne suna bisa motuna biyu ɗayan cikinsu ne yake sanye da kakin soja wanda aka shima ciwo sosai Taron Afirka kan film da ake kira film dokumantar na gudana a cibiyar raya al'adu CCFN Jean Rushda kenan ya mai. mataimakin shugaban taron wanda ya horar da masu shirya fina-finai akalla guda goma 'yan nijar ya bayyana cewa taron na bana zai karrama dan wasan sinima idrisa waidrago mataimakin shugaban taron ali usaini ya yi karin bayani kan tsarin wannan taro da zai ɗauki tsawon kwanaki biyar ana gudanar da shi l'initiateur du wanda yake gaban tsara wannan babbar mahawara bisa film documentaire na afirka jakada inusa husaini da yanzu haka yake Jakada niger a cibiyar unesco ya so wannan babbar mahawara ta kasance makaranta ga gwamnati na saka waɗanda waɗanda ba su taɓa kama kyamara ba domin haska janarush fitacce na shirya film wannan taro ya horar da matasa da dama masu shirya fina-finai kamar sani gori maki aisha kowane maraice daga misalin karfe 8 akwai fina-finai da za mu rinka haskawa na idrisa waidirago sannan daga ranar alhamis za mu soma haska fim na masu koyo da kuma tsofin waɗanda aka horar da su tun shekaru goma Hari muna nan kan al'adu, ranar Asabar da ta gabata ne aka kawo ƙarshen taron nuna fasahar ɗumki na maɗumkan Afirka karo na goma sha ɗaya a ƙasar Maroc, inda 'yan ƙasar Benin da na Gine suka yi nasara. Ɗan ƙasar Maroc ne ya lashe tukucin farko na matasa masu ƙirƙire-ƙirƙire, yayin da Nijar ta lashe tukucin farko kan ayyukan ƙera kayan ado da kuma na fata. shugaban taron na fima alfadi ya ce wannan taron da aka yi a ƙasar waje a karon farko ya samu nasara Ina jiran Afirka ta dunkule, ina jiran baiwa wannan biki darajarsa domin samun zarafin balaguro cikin yanayi mai kyau, kuma duniya ta san wannan biki, amma fatan kaɗan ne. A yau an san ɗinkin Afirka a ɓangaren duniya wata amincewa ce gaba ɗaya. A karan farko ne ya fita daga Nijar mun san cewa biki ne mai kyau a tsare da ke nuna jin daɗi da ke nuna kuma ɓangaren tattalin arziki da duk abinda Afirka take da. Mun shirya abubuwa masu mamaki da aka gamsu da suka fito daga tsarin da aka saba. Baje kolan haske na farko na tattalin arziki na matasa, mayan masu kirkirwa, mayan masaya an gana da su yanzu fara shiga babban zarafin kasa da ƙasa na bikin. niger ta yi tafiya, ta kai fasa'ar ta a duniya, kenan fima za ta dawa shekara mai zuwa insha Allah. A cikin tsarin jerin rahotanninmu kan horar da matasan Nijar dangane da ayyukan hannu, a yau muna tare da bayanin Fatima 'yar shekaru ashirin da ke aikin neman kwarewa a harkar saka lantarki a gidaje a nan yamai ga kuma abin da take faɗa. Jakiste Fatima ina da shiwa zai kai shi kuma shuwakin mata ce. Kuma na gode na shi daɗin shi kuma na ga yana da amfani. Da kuran ma in ma za ka yi kawai ka zo dai a laje mafuka yi branshen priz ka zo ka yi branshen charger ko wani television ko wani a a haka alaje mafu ka zo amma dai da yake ka zo nan ga ka koya an gwada maka yadda za ka kula da kanka in ma wutar za ka kama yadda za ka kula an baka security lahiya lau ne kana iya branch tunda na gani akwai ci gaba da yawa gaskiya fisibilillah ni ma na je nijelek na yi stage na samu abubuwa da dama wanda nan ban san su ba bangare ake yana so dai in fito ta babban engineer nan kuma yana so in ga na faranta mahaifiya tare da ta min shwazir kiwan kuma da ni pens ma ban san ma ya za ni amfani da shi ba sai yadda za ni rike shi ba yanzu an ba mu blanche ka kamuna kabul a ba mu pens muna iya yin installation mun san ga da yake ga yadda baya kai tsaye sai rahoton namu na musamman cibiyar koyon ayyukan hannu da ke garin birnin gaure wato na ɗaya daga cikin cibiyoyi irin ta da ke aiki sosai a jihar doso tun kafuwarta a shekarar 2014 kawo yau cibiyar ta horar da matasa da dama wasu na gudanar da ayyuka na kashin kansu yayin da wasu kuma ke aikin neman kwarewa cikin masana'antu ko kuma cikin ma'aikatu na musamman abokiyar aikin mu balkisa hamidu ta haɗa muna ta haɗu da waɗannan mutane ta kuma haɗa muna wannan rahoto da mamman ada ya fasara. A cibiyar koyon aikin hannu ta birnin Gaure kowace safiya bisa niyya guda ce malaman da suka kware kan aikin su suke faɗika tashin koyar da ilimin su ga matasan da ke koyon aikin hannu bisa niyyar iya wani aiki kamar ɗinki, aikin katako ko karfe, gyaran motoci ko aikin karkara bisa ga abin da muka ambato. A cewar darakta Bubakar Abdu. A da mun gano ba matasa saboda rashin aikin yi, amma tun lokacin buɗe wannan cibiyar mun gano kasancewar matasa kuma gunduma tana amfana da matasa. Idan yawancin matasa sun zo da yawa dalili shine waɗanda suka gabace su a cibiyar sun nuna cewa nasara tana tare da ƙoƙari. Misalin Abdulkadiri wani matashi da ke koyon aiki mai shekaru goma sha shida da haihuwa. Na zo koyo ne ina son na amfana da dukkan al'umma. Na taɓa ganin wanda ya koya abin ya amfane shi kamar bube wanda daga baya ne abin ya shiga raina nake koyon sude. iyaye sun bayyana jin daɗin su ganin ɗiyansu cikin gajeren lokaci sun koyi aiki. Misalin Madan Aisa Nuhu da aka fi sani da Bahaushe, ma'aifiyar wata maɗinkiya da ke ƙarshen horo. Aiki mun gode ma Allah, kuma Allah ya ƙara mana godiya. Aikin da ta koya ta iya, alhamdulillah, ta yi umfani ƙwarai ciki, mu duka mun samu umfani ciki. Kuma uwayen ɗiya su bar barin ɗiyansu suna yawo cikin gari, ta yi a kai su can a biya musu su koyi aiki. Aikin hannu, wallahi bai taɓe mutum. Yanda kai aikin hannu duka kana jin daɗi, ko baka aikin gwamnati ba wallahi kana jin daɗi. Ga malaman da ke koyarwa babbar matsalar da suke cin karo da ita ita ce ta rashin kayayyaki. A yanzu idan ba da tallafin Swiss Contact ba da ba su cimma waɗannan nasarori duk da cewa kowane malami na sanya kayayyakin aikinsa ga cibiyar Wallahi sandai. Wallahi matsalolin da muke fuskanta dai shine na rashin kayan aiki, inda wanda yake da ɗan ƙarfi ne yake kawo kayan da muke aiki da su. Wallahi Swiss Contact uh, ta kawo muna sauƙi. Tun lokacin da cibiyar CFM ta fara aikin aljihunmu ne muke yin komai, amma yanzu duka waɗannan kayan mu ne. Darakta ma ya ɗauki bashi domin sakawa a cikin makarantar. koran aikin hannu ta birnin Gaure na kasancewa muhimmin makami ga matasa na gundumar kuma wata hanyar makomarsu mai kyau. Madalla masu mu karshen labarin namu kenan na maraicen yau zan barku da Habibu Garba domin ya karanta muku labarai da harshen zabarmanci daga bisani kuma Maryam Gello Lokan da ta shigo domin ta gabatar muku da labarai da harshen Faransanci a huta lahiya. Studio Kalangu. shirye-shiryen studio kalangu a birnin yamai tare da radio alternative a kan lamba 99.4 gajeren zango a zandaya tare da radio shugura a kan lamba 105.5 gajeren zango a doso tare da radio fara'a kan lamba 92 gajeren zango. a Atawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri. Tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka a kan lamba da biyar da biyar gajeren zango adifa tare da rediyo amfani a kan lamba ɗari gajeren zango